yini na sha ɗaya ga watan Rajab shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da bakwai bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda shine yini na biyar ga watan takwas shekara ta dubu biyu da shida miladiyya don ci gaba da karatun littafin mu mai albarka Riyadu Salihin wannan kuma shine darasi na ɗari da biyu haka ne za mu tashi babu ma yuqalu inda al-mayyiti wa ma yaquluhu man mata lahu mayyitun babu ma kulu, indal ma yuqalu indal mayyit babin da yake magana dangane da abin da za a faɗa a wurin mamaci idan an ce almayyit mutumin da ya riga ya mutu ko yana daf da mutuwa sai dai kalmar ta gaskatuwa ga wanda ya riga ya mutu me za a faɗa idan kana nan yayin da wane ya cika yayin da wane ya mutu wa ma yaquluhu man mata lahu mayyit da kuma abinda wanda mamacinsa ya mutu zai faɗa kai da ɗan uwanka ya mutu wa ko kane ko mahaifinka ko mahaifiyarka ko wani wanda kake majiya kake jiyatar sayar ya rasu me za ka faɗa su sauran mutane da suka zo wajen me za su faɗa kai kuma da yake wanda ya mutu naka ne me za ka faɗa wannan shine abin da babin zai kusa. jerin hadisi na ɗari tara da ashirin da biyar an ummi salama ta radiyallahu anha qalat daga ummi salama ɗaya daga cikin ummahatul mu'minin Allah shi kare yadda a gare ta tace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi da iyalan gidansa ya ce idza hadartumul marida aw al mayyit idan kun halarci mara lafiya ko mamaci fa qulu khairan to ku faɗa alkhairi a wajen fa innal mala'ikata yu'minuna ala ma taqulun domin mala'iku sukan ce amin akan duk abin da kuka faɗa idan kun faɗi sharri amin za su ce in kun faɗi alkhairi amin za su ce yayin da kuke zaune wajen majiyaci kar a mayar da wajen wajen gulma ta faɗin zantuka na sharri da la'antar mutane a'a a mayar da wurin wurin zikirin ubangiji faɗin kyawawan maganganu game da bayan Allah domin mala'iku za su rinka cewa amin kan abin da kuke faɗa qalat tati falamma mata abu a taitun nabiyya sallallahu alaihi wa sallam yayin da abu salama ya rasu wato mijinta kenan tace sai na zo wajen annabi tsira da aminci tabbata gare shi fa qultu ya rasulullah inna aba salamata kadmata. mata abu salma ya riga ya rasu kala sai manzon Allah ya ce quli allahumma ighfir li wa wa aqibni minhu uqba hasana annabi ce ga abin da zaki faɗa Allahumma ghfir wa lahu ya Allah kai mun gafara shi ma kai masa gafara wa aqibni minhu uqba hasana kamaye mun minhu amadadinsa uqba hasana mamaye kyakkyawa tunda miji ta yi rashi yanzu kuma tana son ta sake samun wani mijin to ya zanto wanda za ta samu a yanzu nan gaba shine mafi alkhairi sama da na wanda ya gabata ko daidai da shi ta fuskar alkhairi amma ci baya ne kina tare da mai addini ya rasu kuma ko ya sake ki kuma ki auri wani mara addini ya aƙalla ko dai ki samu wanda ya fi shi ko kuma daidai da shi fakultu yayin da manzon Allah ya ce min in faɗi hakan ni ko a raina sai na ce fa aqabani Allah man huwa khairul li sai ma sai Allah kuwa ya maye mun gurbi da wanda ya fi Abu Salma din da na rasa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam shine annabi Muhammad jira da mun tabbata gare shi rawahu muslimun hakaza imam muslim ya rawaito hadisin kamar haka yace wa idza hadartumul marid aw al mayyit idan kun halarci wurin mara lafiya ko kuma mamaci ala shakki bisa ga shakka wato ko dai manzon Allah ce idan kun halarci inda mara lafiya yake ko kuma ya ce mamaci sai dai marwayi ya manta wanne manzon Allah ya faɗa haka muslim ya rawaito shi ala shakki bisa ga shakka wa rawahu abu dawud wa ghayruhu abu dawud da wani sun rawaito hadisin al mayyita bila shakk da lafazi daya idza hadartumul mayyita an gane ko fa qulu khairan fa innal malaikata yu'minuna ala ma taquluna a ruwayar Abu Dawud ba wani shakka a ruwayar Muslim kuma akwai shakka marwayacin ne ya shakka cewa ko dai annabi ya ce mara lafiya ko kuma ya ce mamaci wato kenan wannan na daga cikin addu'a da mutum zai faɗa idan yana wurin da mara lafiya yake a wurin da mamaci yake bayan ya cika ke idan kai rashin idan kai rashin wato mace ta rashin miji haka za ta faɗa ko kai rashin ɗa haka za ka faɗa ko kai rashin aboki haka za ka faɗa ina fata mu fahimta wannan cikin abin da dama a iya samun canjin sa da tunda dai kana dare, akwai yiwuwar mai samun canji haka aboki tunda kana dare, akwai yiwuwar samun mai canji amma haka mata ko miji mata ta rashin miji akwai yiwuwar samun canji miji ya rashin mata akwai yiwuwar samun canji amma idan ka rasa mahaifi fa waɗansu malaman suka ce akwai canji in kakanka yana nan dare. ma'ana kana roƙon ubangiji ya mayar da kakan ya zanto zai ji kanka yadda mahaifinka ke jin kanka zai so ka irin yadda mahaifinka ke son ka zai taimaka maka irin taimakon da mahaifinka zai maka zai zama kwanciyar hankalin zuciyarka irin yadda da mahaifinka zai zama da yana waɗansu suka ta mahaifi baya da canji <laughs> ina fata an fahimta dan abinda baya baya da musaya ya zaka ce a musanya maka ji da wanda ya fi ya zama ta'addi cikin addu'a kenan ketare iyaka cikin addu'a tunda baya da musaya ina fata mu fahimta haka waɗansu malamai suka ce wa anha qalat hadisi na 926 daga ummi salma Allah ta kare da a gare ta tace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqul naji manzon Allah tsira da mutum tabbata gare shi da iyalan gidansa yana cewa ma min abdin tusibuhu musibatun babu wani bawa da musiba za ta same shi lafazin musibatun ya zama kowace irin musiba babba ko karama mai yawa ko kaɗan ko da ta shafi dukiya ko da ta shafi kai wato an yi asarar rai ko an yi asarar dukiya ba wata musiba da za ta same ka komin kankanta ta komin girmanta domin musibatun anan na kira ne wanda ke kuma fi mahalli eh, fi fi fi siyakin nafi wanda ke tufidul umum ma min abdin tusibuhu musibatun babu wani bawa da musiba za su same shi fa yaqulu sai kuma ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati ya faɗa haka ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lokacin da ya ji an yi masa rashi ko an yi wa wani rashi ko yana jiyatar wani ya rasu kai tsaye sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kowace irin musiba ko mun kankanta ta ko mun girmanta in tuntube kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un in danka ne to zai zo wajenka yayi tuntube ko zamiya ta dauke shi inna lillahi wa inna in wanna ka ne ko ma me ya faru mota take dab da kuka cewa ko taya ta fashe baka san inda za a nufa ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba wanda zai faɗi haka bayan ya faɗi haka kuma ya ce Allahumma ajirni fi musibati ya ubangiji ballada a cikin musibati wa li khairan minha kamar ya mun gurbi da mafi alkhairin abin da na rasa ba ba wanda zai faɗa haka illa ajarahu Allah ta'ala fi musibatihi fati sai ubangiji ya bashi lada a cikin musibarsa wa akhlafa lahu khairan minha kuma ya maye masa gurbi sama da abin da wato ya rasa wa akhlif li khairan minha wato a cikin kun gane ku ga da yadda abin yake zai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan min inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha abinda mutum zai faɗa kenan ba yanda za a iya faɗa haka illa ajarahu Allah ta'ala ko ajarahu Allah ta'ala ba sai Allah ya ba shi lada fi musibatihi cikin musibar da ya hada shi da ita wa akhlafa lahu khairan minha kuma ya masa mai yamin su gurbi sama da abin da ya rasa qalat ummu salma tace falamma tuwfiya abu yayin da abu ya rasu qultu sai nace kaifa wato na irin abin da annabi ya ni da faɗa minhu sai ubangiji ya gurbi mafi alkhairi daga shi Abu Salma din Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shine manzo Allah da mun tabbata gare shi wannan hadisi shi ma rawahu Muslim Imam Muslim ya ruwaito shi wato dai abinda Imam Nawawi yake so ya ce lokacin da kake nan tare da mamaci ya mutu abinda zaka faɗa kenan sawa'un kai ne dan uwanka ne ko ba dan uwanka bane ba ma yuqalu indal mayyit yana nufin haka mutum zai faɗa وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال daga abu masal ashari Allah ta kare da gare shi ne Abdullah ibn Qais yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace idza mata waladul abdi idan ɗan bawa ya rasu lafazin walad da sawa'un kana zakaran aw mace ko namiji sunan shi walad in ana so a bambance tsakanin ɗa namiji to sai a ce ibin ana nufin namiji bin ana nufin mace amma walad Shamilu, lil zakari wal unsa ya shafi mace ya shafi namiji da haka ga kowanne ne mutum zai faɗa idza mata waladul abdi idan ɗa idan ɗan bawa ya rasu qala Allah ta'ala li malaikati sai ubangiji ya ce da mala'ikunsa gabattum walada abdi sun kun karbe ɗan bawana fa yaquluna na'am mala'ikun ce eh mun karba fa yaqulu ubangiji ce qabattum samarata bu'adihi shin kun karɓi wato ainihin dan itacen zuciyarsa abin nufi ɗanɗanan zuciyarsa domin ɗa yana da kima a cikin zuciyar mai shi abin ƙauna ne a cikin zuciyar mai shi to sai ake sai ake faɗin da'a mai amfani a ce masa samara asalin samara a cikin larabci shine ɗan itace mangoro ko goba ko lemo dukkan ɗan itace shine samara to kuma ɗan itace yana da amfani to haka da abu mai amfani sai a ce masa ɗan itace a larabci kuma ɗan itace yana da zaki ko yana da ɗanɗano to haka kuma ɗa da ubangiji ta ala baka yana da ɗanɗano a zuci ɗanɗano ne na ruhi ba ɗanɗano ne da ake ji da kan harshe ba ina fatan kun fahimta ubangiji ya ce da su qabattum samarata fuadihi fa Kulu na su ce eh ya ubangiji fa Kulu ma za kala abdi sai Allah ce mai bawa na ya faɗa fa yaquluna hamidaka wastarja sai ce ai ya gode maka kuma ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haka mala'iku za su faɗa Allah fa ya san duk abin da aka faɗa ba wai yana neman ilimi bane wajen mala'iku amma abin da yake so ya kafa maka hujja ma'ana mala'iku su ba da shaida game da kai kuma don ya nuna adalcinsa a cikin mulki ya san komai amma da tare da haka ke neman bayani daga wajen wasu su shaida fa yaqulu Allah ta'ala sai ubangiji ta'ala ya ce ubnu li abdi baitan fil janna ku gina wa bawana gida a cikin aljanna ubnu li abdi a ibnu li abdi ba ubnu li abdi ba ke ina ta tuno yadda fi'ilin yake a cikin sarf daga bana fi'ili madi yabni fi'ili mudari bina'an shine masdarin kalmar to kaga ibnu li abdi dan asalin sa ibni ne sai aka shafe yawun din amma wanda bai lura ba sosai sai ya dauka dhamma din da ke kan nunun dhamma ce asliya to inda damma din da ke kan nunun damma ce asliya da shi ita hamzatul wasl sai ai mata damma dan ka'idar doka ta fi'ilil amri idan salisul fi'li ya zanto madmum to hamzatul wasl za ta zanto damma za ai mata idan salisul fi'li ya zanto madmum to sawa'un kana maftuhan aw maksuran to hamzatul wasl sai ai mata kasra kaga jalasa ya jilisu jalasa ya jilisu menene salisul fi'li anan lamun lamun mai gare ta kasra da haka idan ka zo fi'li al-amr sai ka ce me ijlis saboda lamun tan kasra gare ta alhamzatul wasl sai ka wata me kasra fahima yafhamu yafhamu salisul fi'li da wani irin harafi wani irin wasali fataha gare tunda fataha gare shi kenan hamzatul wasl sai ka mata kasra ka ce ifham amma zakara ya zukuru shakara ya shukuru ya shukuru salisul fi'li wani irin wasali gare shi ma to hamzatul wasali sai ka ce mai uzkur haka idan ya shukuru ne sai ka ce mai uskur to kaga anan idan baka yi hankali ba sai ka ce mai ubunu to amma ko ba haka bane ba dan alhamzar da ke kan nunin anan ba ta asali ba ce ba ai nunin dan asali wasalin kasa gare ta saboda bana yabini kaga wasalin kasa gare ta to idan ka zo wato kenan yabu nuna ne asalinsa ni yuna, ina fata an fahimta to amma ya'un ba ta iya ɗaukan zamma musamman ga wawun ya biyo bayanta dan harafi ne na illa ba da karfi to sai a shafe ta idan aka shafe ya'un me zai nuna akwai ta zammatta sai a ɗauka a kaiwa harafin da yake kafinta wanda da asali kasara gare shi wannan kawai tunowa ne ba wai shiryowa ne zan zo ba wannan ba amma da haka kuma karatu yake wani lokacin sai ya zo maka kawai abinda ka karanta shekara goma ko shekara wani abu sai ya zo maka to idan irin wannan ta zo kar mutum ya girman kai ko ya kafafa sai wa Allah godiya ba banin ta sabace ba yan ubangiji ne da agajinsa akwai abin da ko kana so ka tuno sai ka kasa mutum ba zai fada a suratul fatiha ba idan Allah so ya jarrabe shi to ubangiji zai ce ibnu li abdi baita fil janna kaga idan aka ce ibnu wani ce ma ya gaban ma kan nunin zaka ce ibnu zaka yi kasara akan a karkashin hamzatul wasli sai ka ce mai sai ka ce ay damma din ba ta asalin nunin ba ce damma din ta ya ce da aka shafe ita nuna din kasra gare ta tunda ko kasra gare ta hamzatul wasl za ta zanto me kasra gare ta kenan ibnu li abdi baitan fil janna wa sammuhu baitul hamdi ku gina wa bawa na wani gida a cikin aljanna ku sa masa suna gidan yabo ko gidan godiya rawahu tirmidhi al-imam tirmidhi rawaito wannan hadisi wa qala hadithun hasanun yace hadisi ne hasan kun ga wannan ai ba karamin karamci ne ba ki rasa ɗa zuciya na da karaya kwarai da gaske amma a lokacin me ya kamata ki yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha wannan sai mala'iku su ba da shaida cewa eh kin yi godiya kin jure kin yi hakuri kin mayar da lamari kin yi istirja'i to sai ubangiji ya ce ibnu li abdi baitan fil janna in mace ce ibnu li amati baitan fil janna haka kai ma in karsa da haka ke ma in kiransa da na fara ambatan mace don zuciyarsa ta fi karaya idan an yi rasuwa sama da zuciyar da namiji amma dai hukuncin ya shafi kowa da kowa to wannan kuma shine abin da Allah madaukakin sarki ce dama a cikin littafin sa cikin sura bakara wa bashirin sabirin alladheena idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun Allah ce wa bashirin sabirin Ka yi albishir ga masu hakuri su wane ne masu hakuri Allah zai ne za a su musiba su ne waɗanda duk lokacin da wata musiba ta same su qalu sai su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to anan aya sai ta faɗa anan gurin manzo Allah kuma a cikin sunna ya ƙara mana me Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha sai kaga ka hada da aya da kuma hadisin manzo Allah saboda ba za ta samu wancan cikon ba sai a cikin sunna to Allah sai ya bi masu faɗin haka din yace ulaika alaihim Salawatu min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun ya ba su sakamako guda uku sakamako na farko alaihim Salawatu min rabbihim suna da salloli na musamman daga wajen ubangijinsu to abinda da ake nufi da salatul lahi subhanahu wa ta'ala shine sana'uhu ala al-abdi fil mala'il a'la Allah zai yabi bawa a fadarsa ta mala'iku shine salawatu min rabbihim sai kuma mai abu na biyu wa rahma ubangiji kuma zai ji kan bawa yi masa rahama sannan kuma abu na uku wa ulaika humul muhtadun waɗannan kuma suna shiryayyu kaga shaida Allah yake bayarwa gare ka cewa kai shirye ne idan kai haka idan aka yi maka rasuwa ka faɗi haka idan aka yi miki mutuwa kika faɗi haka wato kaga idan mutum ya bi abin da Allah ya shiryar da shi ya faɗa manzon Allah ya shiryar da shi ya faɗa lokacin da ya wata hasara sai ya zanto cewa wato Allah ya maye masa da abin da ya fi sannan kuma Allah zai ba shi lada sannan kuma Allah ya ce ka zama shiriyye kin zama kimtsatsiya shiryayya amma idan mutum ya ba al'ada yayi ta kuka yayi ta raki yana yaga riga ana kama shi to wannan yayi hasara shi dai mutum ba zai dawo ba ko mutum yayi hasarar lada kuma zunubi ma zai biyo baya Allah tsare na'am eh inda yana cikin musibar eh, radadin ta yana damun sa sai ya ta maimaita ta hmm. hadisi na 928 wa an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala daga abu hurairah Allah ya kare yadda a gare shi lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce يقول الله تعالى ما لعبد المؤمن عندي جزاء idza qabattu safiyahu min ahli duniya sun thumma ihtasabahu illa janna rawahu al-bukhari an karbo hadisi daga Abu Hurairah Allah ya kare yadda a gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala lalle manzon Allah tsira da mutun Allah tabbata iyalan gidansa ya ce yaqulu ta'ala Allah madaukaki ya ce kaga hadisi ne kudusi Mali li abdil mu'mini indi jaza'un bawa na mamuni baya da wani sakamako a wajena Idan idza qabatta safiyahu min ahalin duniya, idan na karɓi wani abin sansa cikin mutan duniya wani abin kaunarsa cikin mutan duniya sun mahtasabahu sannan ya jure ya nemi ladan ubangiji game da shi illa aljanna fa aljanna baya da wani sakamako sai aljanna wato idan Allah ya karɓi wani wanda kake kauna kake so as-safi masoyi wa na allazi tusafihi fil wuddi wa yusafika fil wudd wato kake masa tsantsar so shi ma yake maka tsantsar so kana kaunar ta kauna ta Allah kauna da babu nifaka a ciki ba ta ganin ida ba kauna ta Allah to kaga irin wannan ne ai idan ka rasa zaka fi jin tsanani idan Allah so jarrabar ka sai ya karbi ran wannan idan Allah so jarrabar ku sai ya karbi ran wannan wanda kuka fi so kuke masa kauna ta Allah kaga mutum zai ji tsanani akwai lokacin da zaka ga an yi rashin wani mutum jama'a sun ji tsanani a cikin zukatansu irin tsananin da ko dangi idan ya mutu ba za ka ji wannan radadin ba to wannan kaga ita ce kauna ta Allah to idan Allah ya jarrabe ka da wannan kai hakuri ka nemi lada sakamakon ka shine gidan aljanna al-ihtisab shine mutum ya yi hakuri don neman lada kamar da ce man samu ramadana imanan wa ihtisaban al-ihtisab shine talabul ajri ya nemi lada a madadin yin kuka sai ya jure don ya samu lada a madadin yin raki sai ya jure ya hakuri don ya samu lada to ba da wani sakamakon sai aljanna rawahu bukhari wa an usama bin zaid hadisi na 929 daga usama ibn zaid Allah ya kare da gare su shi da mahaifinsa قال يتي أرسلت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليه تدعوه ɗaya daga cikin ‘ya'yan annabi ta aiko zuwa gare shi tana kiransa wato kubirhu anna laha Wibinan laha fil maut tana baiwa annabi labarin cewa akwai wani yaron ta karami ko ɗanta fil yana cikin hali na magagin mutuwa yana cikin hali na dab da mutuwa faqala lir rasul sai ya ce da manzan wato shi manzan Allah sai ya faɗa wa ɗan aiken da aka turo irji ilaiha koma wurinta fa akhbirha anna lillahi ta'ala ma akhadha wa lahu ma ata ka ce da ita abinda Allah ya karba nashi ne abinda kuma ya bayar nashi ne idan Allah ya baki da ya karba da nasa ne idan kuma ya baki wani kuma nashi ne abinda ya bayar da wanda ya karba don nashi ne wa kullu shay'in indahu ila ajalin musamma bi ajalin musamma kowane irin abu wajen Allah yana da ajali sananne yana da lokaci da aka iyakance masa famurha ka umarce ta kai dan aike fal tasbir ta yi hakuri wal tahtasib kuma ta nemi lada a wurin ubangiji wa zakara tamam al-hadith ya ambaci karshen hadisin to amma ya takaita akan mahallin shahid shine me wato fal tasbir wal tahtasib kaga shi ma wannan hadisin da mahallin shahid a cikin sa shine dan yake da yake dab da mutuwa abinda ya kamata wato kenan a faɗa wato ai umarni ga mutum ya yi hakuri ya zama mai juriya ya nemi lada a wajen ubangiji in ya mutu kuma a faɗi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da sauransu babu jawazil bukai alal mayyit